Dan an ɓata sunan aƙidar ka kakka guje ta ko kun fahimta jama'a yanzu misali kai wai kai ka san izala mecece gaskiya ce to shikenan ka je wuri sai ana ai ai kai ran nan da naje bariki na ga dan izala na ka ga dan izala eh to yau ma ka ga wani ce a Allah kiyaye yo gani ah, kai dan izala ne ce <laughs> dan izala ne ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai an yi jahilci jama'a Kasa muka ruwa ne a duro duro na masallaci ya tsatsa za mu zubar ƙasa sai aka ce ga ƙasar wani ya kwaɓa ta masallacin aka ce a zuba mai sai rugo a guje ruwan yan izala za ku zuba <laughs> wannan dariƙa ɗan uwan shi da ya fi shi kan gado yana kusa sai ce kada Allah kai so kwan banza ne dan haka ake ce mana mahaukata ruwan ba za ka zuba a ƙasa ka bai ce dai na yin izala ne sai ce ni ku bani in sha haka ce da tsatsa ya ce ku bani in sha ta kashe ni <laughs> kai da kai rudani sai Najeriya malam ce yasa duk karatun kan ka zo Najeriya sai ka sake sabo saboda akwai abubuwa fanni fanni malam to jama'a kun dai ji wannan ai mun je neman aure wani kauye a yola wani aboki na muka tafi mala aka je to da yake na san mun cika aljihunmu da kuɗi eh, ai ba matsala in dai kana da kuɗi wallahi ko bai hude ne ka ce kai bai ai ba matsala ka je aka zauna na ce baba ya ce eh to yaron na ya ce yana son yarinyar ka to gashi mu kuma yan izala ne ce yan izala ce to sai ce to yana zuwa sai je kira dangin shi ya juya baki ya jawabi da fulatanci aka yi ta mamaki ko in izala ne nace sosai ko in izala ne inda ya sa mu ba ma kayan lefe amma za mu biya sadaki amma an tazo gida duk za mu yi mata kai ba su taba jin wannan ba ai a nan garin ma akwai yan izala amma ba su haka na ce to mu ta mu ta abubakar gumuci <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba malam duk da muka tattaushe su da nerori shikenan duk wata magana ga abin nan nan da nan kafin mu tashi aka daura auren ni ne ma limamin kuma aka juye eh. dan kudi ne wallahi talauci ne da mutane talauci ne da mutane kuma ka zo musu da sabon addini kawai shi ƙarya suke wala ba da gaske suke ba ƙarya suke ba su da aƙida ba su da manufa